zindin masu kallo barkan kuwar haka wani ya tambaye ni wani ya mun komen a kan na yana tambaya na ga wai shin a cikin mata da maza wa ya fi sha'awa To, ni a gani na kawo mata mun fi sha'awa. Sabida wata macen za ta ga wani kawai farin za ta ga namiji za ta ga namiji fari hasken shi za ta ji tana sha'awar shi wata mace kuma za ta ji wani namijin ya sa turare ƙarshen turaren ma in ya bige ta za ta ji sha'awar shi wata macen kuma waƙa ma yana sa ke ta tashi wata mace kiran waya ma na sa hankali ta tashi wata mace yanayin kira namiji yana sa hankalinta ya tashi to dai idan kina da jari a daina siyan abin da bai kamata ba ba abin da yake ban haushi kamar in ga 'yan mata budurwa ba kya karban salari amma sai ki ganiya da wayan dubu ɗari biyar biliyan ɗaya ba kya aikin ja ba kya aikin fari me zai hana kuɗin nan tabbas eh kila wani ne ya siya baki me zai hana shi wannan da ya siya miki idan ko yana son cigaban ki kudin jari zai baki ki je ki bude shago ba sai ki rike babban waya shine cewa ke big girl bace rike wayan babban waya is nothing da ni da zan rike babban waya da ke da zaki rike karamin waya we all the same ba a ce kake sai wayan da ra'ayin ke ke so ba amma ki san me kike da shi yau me kike da shi abun ma mamaki da ba ku sani ba cewa wasu da ta